To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da babban malaminmu ɗaya na ɗarika Tijjaniya wanda muke tare da shi a nan a kan zance sako zuwa ga 'yan hakika. Sunan topikinsa mai take sako zuwa ga 'yan hakika. a shak modibo da yake tare da mu kenan a nan da za mu isar da wannan sako tare da shi amma kan haka jama'a za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allahu za mu ji karatu da malam amma mu ji wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam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 halinsa duka kyawawa ɗan ɗis'anan na nimfasa wane To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a mun sake dawowa, muna tare da Shak Hafiz Modibo akan wannan layi. Shak, da ka ɗan je baya kaɗan, eh, eh, wayan ya yi gaba-gaba da kai kaɗan. To, babu laifi ya yi? Aha, ka relax haka. Alhamdulillah. <laughs> Masha Allah. Amma kana jina sosai shek? Kana jina sosai? Eh, ina jin ka sosai sarki zaki. Very good. To jama'a muna tare da babban mu babban malamin mu akan nan wannan layi Shek Modibo uh, Shek Hafiz Modibo. da zai wannan program ina gani wannan program da Sheikh Hafiz ya so ya yi tun cikin watan Ramadan da Sheikh Hafiz ya biyo ni akan wannan topic gaskiya wai da yake tsutsa masa rai sosai tun cikin watan Ramadan ba mu samu lokaci mun zo da Sheikh ba kuma topikin yana da ma'ana sosai da ya tura wai sako zuwa ga 'yan hakika. To, me shayi zai faɗa a game da 'yan hakika amma kamin shayi ya yi magana. A yanzu fa 'yan hakika gaskiya sun tashi su tsaya sun turo mini sako wai duk abin da za a faɗi a kansu gaskiya malamin da zai yi magana a kansu suna son su dawo da wannan malami ya zo ya faɗa wannan magana a gabansu bi ma'ana kamin a yi magana a kansu ya kamata malamin ya shirya sosai kamin ya yi magana a kansu to amma shayi ah, wannan magana da shayi zai yi ba mu san me shai zai faɗa a kansu ba sako ne da shai zai tura musu ban san me shai zai faɗa a cikin wannan sako ba kuma shaihi mun magana da shi a baya shai ya nuna mana wai ya kai lokaci da ya kamata a tashi a tsaya akwai wasu ababa ana ɗaukan shi da wasa ana ganin ba amma ya kai lokaci da a tashi a tsaya sosai bi mana a kan zance 'yan hakika abin da suke yi kuma shehi mun magana da shi a baya ya nuna mini cewa a wannan ma mukabalan da aka zauna tsakanin shehi dan anti da malam aminu under 17 da shi ne malam aminu ya yi kokari sosai wai malam aminu ya yi kokari sosai amma shi ne wai da akwai ababa biyu uku da in ya gaya wa dan anti dan anti shehi dan anti shehi ba zai iya ya musa ba in ji shehi abinda shehi ya gaya mini tsakanin na da shi kenan To amma ku bari mu ji maganan shehi mai shehi kuma ya kawo mana shi nashi da ya zama na cewa sako zuwa ga 'yan hakika. Amma ku fa manta 'yan hakika da Shek Mala Aminu under 17 suna da ajiyayya, bi ma'ana topic biyu ne aka tattauna ɗaya. Tattauna ɗaya da aka yi shine akan kowa Allah ne. Sauran ɗaya da ba tattauna ba shine mai da haramu halali to wannan za zuwa amma ku bari mu saulara mu ji mai babban shaihinmu nan Shak Hafiz Modibo shi ma ya kawo mana da cewa sako zuwa ga 'yan hakika in suna jin mu a yanzu haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shayi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. a sarki zaki mkk na rasulun amin assalamu alaikum wa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa to alhamdulillah da farko muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan zama saboda tattauna wata matsala wanda ta shafi al'amari na addini musamman abin da ya shafi al'amari na ɗariƙar tijjaniya musamman khasatan abun da ya shafi faidan mu can mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala a to da farko alhamdulillah kamar yadda kai sarki zaki kake kokari kake tsaye akan wannan al'amari muna ƙara ma addu'a Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa amin Allah kuma ya ƙara ma ɗaukaka Allah kuma ya ma dafa'i amin shaidi na san duk lokacin da duk lokacin da ake irin wannan aiki na alkhairi to yadda wani yake farin ciki haka kuma wani yake bakin ciki sosai sosai ya mola to saboda haka muna addu'a duk wanda yake farin ciki yana ma addu'a muna fata Allah ubangiji ya tsaya ma a cikin lamarinka sannan wanda kuma abun da kake yana so samu su rai muna mm. fata Allah fahimtar da su Allah kiyaye ka daga shirin su alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so alhamdulillah ah, kamar yadda wannan topic yake magana a akan 'yan hakika, Da farko yana da kyau a gyara kalmar a riga cewa waɗanda suke kiran kansu 'yan hakika, Domin idan an ce 'yan hakika? to an shigo da wani abu wanda yake mai faɗin gaske. Amma idan an ce masu kiran kansu 'yan haƙiƙa ma'ana masu da'awa kenan. Shi kuma da'awa idan mutum ya faɗi abu. akan auna abun da ya faɗa ne da aikinsa a gani sau da yawa za ka ga mutum ya faɗi abu amma aikinsa kuma ya ƙaryata shi saboda haka idan aka ce eh, yan hakika sai a ce a eh, yana da masu kiran kansu yan ya kuri shayi wato in an ce yan hakika ana shiga hakkin wasu kenan amma masu kiran kansu yan hakika bi ma'ana wannan kalma hakikan nan bi ma'ana abu ne mai kyau amma masu kiran kansu suna yin sanin wannan abu kenan haka kake nufi yawwa haka nake nufi idan an ce yan hakika aka yi wa abun wato kuɗin goro aka ce yan hakika gaba daya to lallai hmm. an muna abun da yake hakika din gaba daya domin ita hakika ba ita ce mummuna ba masu kiran kansu da yan hakika sai a ware a ce masu kiran kansu da yan haƙiƙa, to idan aka ware sai a auna aikinsu yadda aikinsu yake da kuma yadda hakikar take to anan ne za a gane cewa lallai haƙiƙa tasu da'awa ce a baki ba haƙiƙa ce ta gaskiya ba saboda haka abinda za mu ji a hankali a kai su waɗannan masu kiran kansu da yin haƙiƙa wanda lallai mun sani suna nan suna intisabi da ɗariƙar tijjaniya sannan suna intisabi da faidon maulan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan kuma dama yana iya faruwa Koda a cikin musulmi ne za ka tarar da mai amsa sunan musulunci da salloli yana yi da azumi yana yi duk wata ibada yana yi amma ayyukansa suna karyata musuluncinsa wanda a kowane ɓangare ana samun irin wannan misali yanzu idan muka ce musulmi musulmi baya zama musulmi sai sai ya zamanto mai bibiyan abin da musuluncin ya ɗora masa misali muna iya cewa musulunci da musulmi idan muka yi tambaya muka ce to shin menene musulunci to sai hadisi ya gaya mana wannan hadisi da muke yawan karantawa ko da anan arba'un nawawi cewa mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya ga tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa islam menene musulunci manzon Allah ya amsa yace al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqama sala wa ita wa ramadan wannan a dunkule shi ake kira musulunci to wane ne musulmi to nan ma sai manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana Ya ce mana al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi idan ana neman musulmin da zai amsa sunan musulmi na gari wanda musulmi yan uwansa suka kukuta baya iya iya cutan yan uwansa musulmi da bakinsa ko ya zaɓe su ko ya ɓata musu suna ko ya yi musu ƙazafi sannan baya iya cutar da ƴan uwansa musulmi da hannu ko wajen duka ko wajen ƙwacen kayansu ko ya rubuta wani abu ya tura saƙo don a cutar da musulmi duk ƴan uwansa musulmi sun kubuta baya iya cutar su da baki baya iya cutar su da hannu wannan shine musulmi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga mun samu musulunci mun samu musulmi to haka ina gaba ka ce maka ɗariƙa to na ce ma ɗariƙa sai a ce ma to wace ɗariƙa sai a ce ma misali tijjaniya to na ce ɗariƙa tijjaniya sai a ce ma to menene ya me da ɗan ɗariƙa ya zama ɗan ɗariƙa sai a ce maka ayyukan nan ne guda uku lazimi wazifa da zikirin juma'a idan mutum ya amsa sunan ɗariƙa to yanzu misali da ake cewa akwai waɗanda suke kiran kansu 'yan haƙiƙa to tunda sun zama 'ya'ya ina uwar take Mm. a ka'ida kuma an sani ɗan da yake biyayya wa uwarsa shi ne mm. ɗa na kirki eh, idan ɗa ba ya yi uwarsa biyayya idan ɗa ba ya yi wa uwarsa biyayya ba za a canza shi daga sunan cewa ɗan nan ɗanta ba ne ko ba haka ba amma kuma bai zamanto ɗan kirki wato shai na a nan kana nuna mana cewa ba za a iya samu musulmi amma baya sallah saboda akwai kana gani irin ababen da iyayenmu da kakanninmu da ake faɗa shin wannan kuskure ne a ce ai wannan musulmi ne amma ba masallaci bane musulmi ne amma eh. ba masallaci bane ana yawan faɗin haka shin ba za iya samu haka ba kenan ba za iya samu haka ba kenan eh lallai za a iya cewa ga musulmi amma ba mai sallah ba to amma eh. idan an ce musulmin na eh muna ji muna ji yawa idan ce ga musulmi amma baya sallah to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce bambanci bainar rajuli wa shirki wal kufri tarku abun da ya bambanta mutum musulmi da wanda yake mushirki shine sallah a ka'ida duk wanda misali aka ga baya sallah to ko da a gidan musulmi yake sunansa na musulmi ne ba za a kira shi da musulmi ba domin abun da ya bambanta shi da musulmi ba ya yi kamar yadda annabi ya faɗa ka san kuma dama sako daga manzon Allah ake jin sa sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka su waɗannan da ake ce ma haƙiƙa muna tare ke muna muna ka nuna mana cewa ba za a iya samu musulmi amma kuma a ce masa wai wannan musulmi ne amma ba masallaci bane baya sallah inda baya sallah duka ba musulmi bane a inda ya baya sallah ko da uwarsa da ubansa da kakansa na ɗaya kakansa na biyu kakansa na uku har na hudu har na biyar kai a ce a cikin kakanninsa bai san waye wanda ba musulmi ba sannan sunansa na musulmi ne ba za a kira shi da musulmi ba domin abu da ya bambanta musulmi da kafiri shine barin sallah saboda haka duk wanda baya sallah bai isa ya amsa wannan suna ba saboda baya yin ibada da take bambanta tsakanin kafiri da wanda yake musulmi to saboda haka idan muka ɗauki waɗanda suke kiran kansu yan haƙiƙa wato ainihin sunan su wannan wanda suke kiran kansu yan haƙiƙa an yi su a baya ba yanzu aka fara yin su ba ba bakon abu ne, kuma kamar yadda na faɗi a kowane ɓangare ana iya samun waɗanda suke iya zamantowa daban a cikin al'umma kuma suna tare da al'umma misali zan bayar wannan mushakshar ibrahim sale allah ƙara masa yarda yana faɗa a cikin wani littafin sana'ar mugir yake faɗi yake cewa innal khaira wa sharra mawjudun fi kulli qa'ifatin minan nas ila yawmil qiyamati falaysa kullu sufiyyati sawa'un kama anna laysa kullu ulama'i wal fuqaha wal mudarrisin wal qudatu wat tujjaru wal umara'u sawa iz fihim salihu wa fihim al aslahu wa fihimul fasidu wa fihimul afsudu haza amrun zahirun la shubhata fihi inda al-jumhuri yace i'rifil haqqa ta'arraf ahlahu wa yu'rifu ar-rijal bil haqqi lal haqqa bir rijal anan abunda Sheikh Sharu Ibrahim Sale yake faɗa wannan littafi na al yake cewa yana magana ne akan masu kiran kansu yan haƙiƙa domin duk abunda zamu faɗa akan yan haƙiƙa zamu faɗi da magabata ne suka faɗa ba sabon abu ba sharif yake cewa alheri da sharri ana samun su a cikin kowace irin jama'a har tashin alkiyama ba kowane sufi bane ya zamanto ɗaya kamar yadda ka sani da malamai da faƙihai da makaranta da alƙalai da 'yan kasuwa da sarakuna da jagorori ba su zama iri ɗaya ba ya ce a cikinsu akwai mutanen kirki akwai wanda suka fi kirki a cikinsu akwai maɓarnata akwai waɗanda suka fi ɓarna ya ce wannan lamari ne a bayyane yake a fili a wajen dukkan malamai sai yake cewa to kai kokari ka san gaskiya don ka gane ma'abota gaskiya hmm. kuma ana iya gane mazaje ne da gaskiya ba wai ana gane gaskiya da mazaje ba ne sannan a gaba yake cewa wa nanu nunkiru ma an kara ulama ala haula'i adiya min al-mutasawwifa al-mutaharrifin ko al-munharifin sharif yake cewa muna inkarin waɗannan mutane masu kiran kansu sufaye masu kiran kansu 'yan haƙiƙa wanda suke canza al'amura daga mahallinsu su mai da su wani mahalli daban su zamanto daban a sha zina an dini ta'ala wanda suke zama daban a cikin addinin Allah domin idan muka dubi 'yan haƙiƙa masu kiran kansu 'yan haƙiƙa ai su sun zama daban su ba kafin su ba musulmai ba su ba munafukai ba ba su da matsaya a cikin addini gaba daya saboda haka sharbi ke cewa shazina an dinin lahi sai ce wa ammal mutamassikuna bil kitabi was sunnati al mustaqimuna ala shar'i llahi ta'ala yace fahumul ladina na'anihim wa naftaqi atharahu sharbi ke cewa waɗanda suka yi riko da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suke tsaye akan bin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan magana ce a fili sharif yana magana ne da waɗanda suke kiran kansu yan haƙiƙa tunda sun ce babu maganar shari'a a cikin lamarin su su kawai yan haƙiƙa ne komi ɗaya ne komi Allah ne subhanallah yake cewa waɗannan su muke nufi da mutanen da ake kiransu wato yan haƙiƙa na ƙarya sannan waɗannan waɗanda ake kira yan haƙiƙa na ƙarya ba 'yan haƙiƙa ba ne wato akwai su tun kafin yanzu ana kiransu ahlul hululi wal ittihad su ana kiransu ahlul hulul ne wanda suke cewa komi ya sauka a cikin Allah subhanallahi kamar yadda na saurari maganar da ta faru tsakanin shi Sheikh Aminu wanda 17 da kuma shi dan anti yana cewa kowane abu ya riga ya zo ya shiga wato Allah ya shiga cikin abun saboda haka abun ya zama Allah uzu billahi to wannan ana kiran su ahlul hululi dama akwai su tun a baya wanda za mu ga magabata da yawa sun yi maganganu sun yi raddi a kansu da gaske kuma sun yi maganganu a kansu da yawa littattafai da yawa sun yi maganganu sun yi raddi a kai misali idan muka duba irin futuhatul makkiya irin ihya ulumuddin irin risalatul qushairiyya an yi maganganu masu nauyi kwarai da gaske akan masu ikirarin irin wannan wato aƙida ta cewa su yan haƙiƙa ne sannan abun da za mu ƙara dubawa mu gani cikin abun da waɗannan suke da'awa na haƙiƙa su ahlul hululi ne shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu duk wani wanda yake wannan da'awa ta ƙaryar yakan yi da'awan ne da sunan shehu ibrahim duk mafi yawansu amma ya yi yasa ake yin da'awa da yawwa abun da yasa su yawwa abun da yasa suke da'awa suke intisabi da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ka san idan abu ya girma to ba wanda ba a samu yanzu ko gida ne idan ya girma aka ce maka akalla a gidan haifi yara arba'in ko yara hamsin ai babu wanda ba za ka tarar ba ka samu mutumin kirki ka samu mutumin banza ka samu mutum mai ibada ka samu mara ibada har ma ka tsinci barawa wata rana a gida ina ba ta amfanke sosai to shi shi ibrahim allah ƙaƙa masa yarda ya zama wani irin wato shamili ne wanda ya game duniya ko ina sai ya to kowane gefe babu inda shi ibrahim bayi da masoya ba inda shi ibrahim bayi da jama'a saboda allah tabaraka ta'ala ya bashi wannan inaya ya zamanto ko ina akwai jama'arsa to a ciki dole za a yi ta tsintuwa a rika samun waɗanda za su rika cewa sunansa ne saboda kensa da yadda mutane suke son shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato kasaitin shi Ibrahim ne ya kawo kowa sai ya shigo ya ce shi aina shi Ibrahim ne ka san idan ka ga rigima ta yi kaɗan to gida ne karami idan gida bai da girma babu rikici a ciki da yawa amma idan gida ya babu irin abun da ba za ka tarar a gidan ba kuma ba za ka cire mutum daga gidan ka ce ba dan gidan ba ne sai dai ɗan gidan ne amma ba ya da hali irin da 'yan gidan to shi oh, shobran sai ya zama Allah ya faɗa da amma bai da halin gidan na ba za ka iya cire mutum a cikin wannan gida ka ce ba shi gidan ba ɗan gidan ne amma bai da halin gidan yauwa bai da halin gidan ɗan gidan ne domin idan uban ne ya haife shi za ka ce ɗan wani ne amma kuma bai da hali irin na ubansa bayi da hali irin na yan uwansa amma kuma baka yi suka ce masa ba dan gidan bane to shehu ibrahim sai ya zama shami sai ya zama kowa yana yana danganta kansa da shehu ibrahim kamala radiyallahu ta'ala to tun shehu yana raye yayi magana akan irin waɗannan waɗanda suke cewa su yan haƙiƙa ne shehu ibrahim yayi magana kuma za mu karanta magana da shehu ibrahim ya faɗa a yanzu a gurguje ana kiran saƙon risalatul muntaqim wato saƙo ne wanda yake na wato na, na, na azaba ga waɗanda suke saba wa Allah da sunan cewa suna Allah ne kuma da sunan ɗariƙa da sunan fayar da shobrai tun shobrai yana raye ya rage mana aiki akan yan hakikan nan da suke ƙarya da hakika muna tare sarki zaki eh, eh ina zuwa a minti ɗaya Ka ce sakon Shehu zuwa ga yan hakika Shehu ya taba rubuta sako a kansu kenan kwarai da gaske shehu ibrahim ya yi sako wanda yake mai tsananin gaske ma akan yan hakika shehu a magana nan da kake faɗa a ya kura ni minti daya na minti eh seconds daya magana nan da kake faɗa na eh wato bi ma'ana masu suna yan hakika da muka san su wato Shehu Ibrahim yake raye ya yi taba wasiƙa eh. a kan Ibrahim ya taba aika sako gare su kenan kuma wannan littafi shayi wani littafi ne kuma kowa ya sani wannan ɗarika ya sani kuma yan hakika sun sani cewa Shehu Ibrahim ya aika musu da sako Na, wannan sako da Shehu Ibrahim ya aika a buɗe sakon yake idan ka dubi ruhul eh a cikin littafin shehu na ruhul adabi wanda wannan littafi yana daga cikin littafin da ya zama abun mamaki ma ya bayyana Shehu Ibrahim a matsayin Shehu Ibrahim domin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya rubuta na'am Shehu Ibrahim ya rubuta littafin Ruhul Adabi tun yana da shekara 21 ne saboda haka littafi ne wanda yake ba wai na yau bane tsohon sako ne ba yanzu aka kawo shi ba a cikin Ruhul Adab duk inda ka ga Ruhul Adab za ka tarar da wannan wasiƙa a rubuce abu na farko abu na farko kenan abu na biyu idan muka dubi ko da littafin jawahirun rasa'il wanda mu shaw eh, abul fati radiyallahu ta'ala anhu hmm. ya rubuta ya tara wasiƙun shehu idan muka duba wasiƙa ta uku wanda shehu abul fati ya kawo kuma shehu abul fati bai rubuta jawahirun rasa'il ba sai da ya je ya nemi izini wajen shehu aliyu sisa shehu aliyu sisa ya mar izini ya rubuta jawahirun rasa'il saboda haka shehu ya rubuta shehu abul fati Idan wanda ke kusa da ke jin program da Allah su kashe yana shigowa ciki. To na To bismillah. Ya kuta Jawahiru Rasail a wasiƙa ta uku a cikin Jawahiru Rasail wanda ana samun sa. Sannan a cikin idan muka dubi a Miftahu Sa'adat muka dubi cewa Sa'adatul Anam bi aqwali Shaykhil Islam. Wanda aka tara abubuwan da Shehu Ibrahim yayi na maganganu akwai wannan risala a ciki. saboda haka buɗaɗɗiyar wasiƙa ce ba wai rufaffiyar wasiƙa ba ce kuma ba wai saƙo ne wanda yake takaitacce ba saƙo ne hmm. wanda yake mai faɗi babu wani ɗan ɗariƙa ɗalibin ilimi wanda bai san da wannan wasiƙar ba idan ga ɗalibin ilimi a cikin tijjaniya a faida shehu ibrahim bai san wannan wasiƙar ba to gaskiya ba ɗalibi ba ne na ilimi kawai iri na ne muna neman ya za mu zama ɗaliban ilimi saboda haka wasiƙa ce a buɗe Eh. da fatan an fahimce ni sarki zaki sai wanda eh, wasika ta abu da wanda Shehu Ibrahim ya yi wa ɗan hakika kwarai da gaske a karanto mana Shehu yana faɗa sunan risalar ma risalatul muntakim hmm. wato risala zuwa ga waɗanda suke hakika ga risala ma'ana ga sako ta azaba in ba su kiyaye abin da suke yi ba sunan wasikar kenan ga abin da Shehu ya faɗa shi yake cewa isnaini laisa minni wala min ad-dariqi fi shay'in shi Ibrahim yace mutane guda biyu ba sa tare da ni sannan a cikin dariƙa su ba komai bane inji shi Ibrahim ba komai bane hmm. yake cewa majzubu lam yasluk wa salikum lam lam yajzub shi Ibrahim yace mutumin da ya zama saliki amma bai zama majazubi ba da majazubin da ya zama majazubi bai zama saliki ba nan. shehu yana magana ne akan abun da ya shafi fana'i da baƙa'i sannan shehu yana magana ne akan ma'arifa ma'ana shehu yana magana ne akan ilmi shari'a da kuma ilimin haƙiƙa sai ce to mutum biyu ba sa tare da ni wanda ya zama shi shari'a ce zalla a gabansa ba ruwansa da haƙiƙa baya tare da ni wanda kuma ya to haƙiƙa ce a gabansa zalla baya ba ruwansa da shari'a shau ya ce baya tare da ni mutane guda biyu kenan mm. sai yake cewa na'am bismillah bismillah yawwa yace amma da sharaɗi, in baqiya ala halihima wa waqafa ala sayrihima in sun tabbata a wannan halin ba su canza daga yanayin da suke ciki ba shi yace ba sa tare da ni majazubi ya zama kullum jazba duk da ka ganshi kamar tababbe baya maganganun da suke daidai da mutane baya aikin da yake daidai da mutane duk abin da mutane suke yi nasa daban da mutane to shi yace bana tare da shi haka nan mutumin da za a zo ana mara maganan Allah ana masa maganan ma'arifa ana masa maganan ilimi wanda yake na haƙiƙa yace shi ƙarya ne ba ruwansa ya tabbata akan wannan shi yace duk waɗannan mutum biyu babu ruwana da su inji shi Ibrahim sannan sai yake cewa wa inni sha'ani kama alimtu shi yake cewa sha'ani na kamar yadda kuka sani man arada an yakuna ma'i duk wanda yake so ya zama tare da ni inji shi Ibrahim fi hali a cikin hali na to falyasluk dariqi ya shiga cikin wato tafiyata fil aqwali wal af'ali cikin maganganuna da kuma cikin ayyuka na. sai ya ce bimtisalil awamiri wacce tinabin nawahi mutum ya zama yana bin halina wajen bin umarnin Allah da nesantan abun da Allah ya hana fi zahir wal baɗini a ɓoye da kuma a bayyane saboda haka ya ɓoye ma'ana ya zama biya duk abin da Allah ya ce a yi ya tabbata yana yi duk abin da Allah ya ce a bari ya tabbata yana bari sannan wata addushu wata shawqu ila al ila mardatillahi wa rasuli sannan mutum ya zama mai kwaɗayi da shauƙin neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala wanda mun sani kuma ba a samun yardan Allah da wasa sannan ya ce amma man sibu ilaina shawu yake cewa wanda duk yake danganta kansa da mu in ji Ibrahim wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati mutahharati amma yake aikata wani abu wanda ya saba wa shari'an nan ta annabi wacce take mai tsarki asharifati wacce take madaukakiya bik hamil muharramati yake keta abubuwa na alfarma yana aikata haramun wa tarkil ma'amurati kuma duk abun da Allah ya ce ayi ba ruwansa baya yi sai shewa yake cewa fa ushhidullah wa ushhidukum ina shaida muku duk duniya kowa ya ji sannan ina shaidawa Allah anni bari'un minhu shehu yace ba ni ba su sai shehu yace Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana haulai Allah ina kafa ka shaida na barranta da abun da waɗannan suke aikatawa ba ni ba su ba na sha'anin su ba sa sha'ani na ba sa hanya ta ba na hanyar su wannan shehu yana magana kan masu keta alfarman shari'a ne wanda mun sani kuma masu kiran kansu da haƙiƙa suna keta alfarmar shari'ar da shehu Ibrahim yake magana a nan wanda annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam sai shau ya rufe da ayan qur'ani yake cewa yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu naw yusibahum azabun alim shau yake cewa to fa duk wanda yake wasa da shari'a ya ji tsoron Allah duk mai saba umurnin Allah to ya ji tsoron Allah an tusibahum fitnatu ko wata musiba za ta samu mutum au azabun alim ko mutum ya hadu da wani azaba mai raɗaɗi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala shehu ya sake kawo aya ya ce wa tubu ila lahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun shehu yake cewa ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku don ku samu rabo kaga wannan wasikar shehu ya rubuta ta ne saboda masu wasa da alfarmar shari'a da sunan su yan haƙiƙa ne tun shehu yana raye ya rubuta wa Ahmad Sham wannan wasiƙa ya aika masa sannan a cikin wasiƙar shehu ya ƙara wata magana yake cewa wa alamu rahimakumullahu ku sani Allah muku jin kai gaba ɗaya masu sauraro na anna kasiran minal mudda'ina sani da yawa waɗanda suke da'awa a saddan nas sun tsare mutane an sabilillahi bi adamil istiqamati sun tsare mutane daga barin bin hanyar Allah saboda rashin daidaituwansu akan shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa maninta saba ilallahi duk wanda yake danganta kansa da Allah wasare suddu an sabilihi kuma ya zama yana kira ga Allah amma yana tsare mutane zuwa ga hanyar Allah irin dai abun da waɗannan masu hakikan ƙaryan suke yi su ce ma suna Allah ne su ce ma suna manzan Allah ne su ce ma suna shi tijani ne su ce ma suna shi ibrahim ne amma kuma su ce ma kar kai sallah kar kai azumi kar kai karatun qur'ani kawai komi ɗaya ne kaga wannan sun raba ka da Allah sun tsare ka daga hanyar Allah wanda kuma dama mai tsare mai tsare wani daga barin bin hanyar Allah qur'ani Allah ya gaya mana innal ladina kafaru yasudduna an sabilillahi wanda suka zama kafirai su kadai ne suke tsare mutane daga barin bin hanyar Allah kaga yanzu aikin su yayi kama da kafirai saboda haka dole a ba su hukuncin abin da kafirai suke yi wannan abin da shi ya faɗa kenan sannan shi ya ce to faƙar barazallaha bil muharabati duk wanda ya zamanto yana aikata irin wannan aiki yayi fito na fito da Allah za su yaƙi da Allah idan zai iya wasara fi hali ahli inkari kuma ya zama cikin wani da'ira wanda za a yi masa inkari al-ashqiya kuma ya zama cikin da'iran waɗanda suke ba su da arzikin lahira likawnihi sababin lizalika saboda ya zama dalili na tsare mutane zuwa ga hanyar Allah sai shi yake cewa to wala budda lakum min al-huduri ma'ana shi yake to ku zo wajen mu fi kasirin min al-awqati yawan lokutan ku ku dawo da su wajen mu li ta'khuzu anna adaba suluki ku karbi laduba wanda ake bukata na shiga hanyar Allah kama akhastum haqa'iqal jazbi kamar yadda kuka karbi abubuwa na jazba a wajenmu to ku zamanto kuna tafiya wato daidai da daidai kar ya zamanto ka karkata a abu guda daya wa man fa'ala zalika faqad faza fawzan azima shobra yace duk wanda ya aikata wannan ya samu babbar rabo kuma rabo wanda yake mai girma sai shobra ibrahim yake faɗa wala budda lakum min tagyiril manakiri shehu ya ce babu makawa ku rinka kokarin kawar da abun da kuka gani ana aikatawa mugun aiki a cikin ku allati ta fil ikhwani abun da ake aikatawa a cikin yan uwa yace bil yadi a hana da hannu wani ko a hana da harshe wal qalbi ko a hana da zuciya kama fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wannan hadisin nan dai da ake karanta mana marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman to shehu ya ce mu amfani da wannan hadisi kaga anan duk wanda zai iya magana akan yan haƙiƙan ƙarya ya zama dole ya yi aiki da wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan magana ta shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi iya mai yiwuwa wajen hana wannan mugun aiki da yake faruwa a cikin yan uwa sannan yake cewa wala budda liman yuridu intifa'u bi hifzi ma yasdur anna min alwasaya nazar nazman wa nasara shehu ya ce to babu makawa wannan sako idan mutum yana son amfana da shi to ya zamanto yana lura da abun da aka rubuta saboda amfanuwa da abun da ya zo daga wajen munji inji Shehu Ibrahim wa hazihil barawatu ha wajibun li kulli muridi Shehu Ibrahim ya ce wannan wasikar wajibi ne kowane ɗan ɗariƙa muridi ya kiyaye wannan wasikar inji Shehu Ibrahim ya zamanto yana lura da abun da yake cikinta ya ce kuma wa kullu man waqafa alaiha Shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya samu wannan wasiƙa inji shi to fal yansakha wa yulazimuha wa qara'aha kulla yawmi mutum ya rubuta ta ya mallake ta kullum in gari ya waye ya rinka karantawa yana bin abun da aka rubuta yace wa qimus salata shau yace ku zama masu tsaye da sallah wa atu zakata ce ku zamanto masu ba da zakka wa sumu ramadana ku zama masu azumin ramadana wa hajjul bait ku ziyarci ɗakin Allah idan kun samu iko wannan wasiƙa ce wanda shau Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ta kuma ya aika wa Ah, Ahmad Sham wanda mafi yawan masu ikirarin haƙiƙa na ƙarya a lokacin suna tare da shi ne. Shobiran ya aika masa kuma da ya aika mar ma ya masa umarni. Ya ce masa ballig hazihil kita wannan wasiƙa ka isar da ita ila kulli man yanta sibulana duk wanda yake danganta kansa da mu to ka isar masa da wannan wasiƙa fa arsil ila kulli kabiri ka aika wa kowane babba fi mahalli nuskihi fi mahalli a inda yake ka aika masa nuskatin dan ya karanta ta li yaqraha liman ma'ahu wa liman hawlahu dan ya rinka karantawa da shi da duk wanda suke tare da shi to wannan wasiƙa shi Ibrahim ne ya rubuta ta ya barranta da waɗanda ake kira yan haƙiƙa kuma wannan wasiƙa ba ɓoyayya ya bace kamar yadda na faɗa maka so wannan ba wani abu ne ba sannan a sarki zaki bayan wannan wasiƙa da shehu yayi bai tsaya iyanan ba shehu radiyallahu ta'ala ya yi maganganu da yawa akan wajen tsayawa kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nuna cewa bayi da wani abu kamar shari'a bayi da wani abu kamar kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za mu ga baituka da yawa shi Ibrahim ya barranta kansa da dukkan wani wanda yake ikirarin hakikar ƙarya kuma yake wasa da shari'a misali idan muka duba ko da a cikin diwanin sa radiyallahu ta'ala anu yana faɗa yake yake yake yake faɗi yake cewa dukkan mutane su sani kuma duniya ta sani ni Shehu Ibrahim fa in naja fa in hada an najir rasuli fa innani ala najihi ma ishtufa wa hamidu duk wanda ya rabu da hanyar manzo Allah inji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anu to ya sani ni dai ina tare da Annabi Muhammadu ba zan rabu da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda irin wannan rayuwar Shehu Ibrahim yayi wajen rabuwa da irin waɗannan masu irin wannan abu tun Shehu Ibrahim yana raye to saboda haka za mu ga baituka da yawa waɗanda shehu ya yi magana a kansu wani baiti shehu ibrahim yana faɗa kuma wata karama ta shehu ibrahim allah ƙara masa yarda wanda mun sani cewa bayan allah waliyan allah allah yakan haska musu al'amura waɗanda za su zo a gaba kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ku ji tsoron tsinkayen mumini domin yana gani ne da hasken allah shehu ibrahim yake faɗin wata magana yake yake cewa nafa'an niyal a baha wa wasaƙali, na rijalar tuƙawar war wal ilmi wal fauzi, salahu ahibbai ruhu li mubsirin bi habibin lai Fauzan ala Fauzi. Shobra yake cewa ni Allah ya mun wani arziki annabi ya kore min duk wani ba baya tare da ni da Allah akwai shirari kamar mai wasa da sallah akwai hmm. shirari kamar mai wasa da babu hmm. shi Ibrahim ya ce annabi duk ya kore mu a shararai babu wani a sharari a kusa da ni in ji shi Ibrahim annabi duk ya kore mu su kuma wasa qaliri jalat tuka. kuma sai annabi ya koro mu mazaje amma masu jin tsoron Allah da Allah mai jin tsoron Allah zai wasa da sallah mai jin tsoron Allah zai wasa da azumi to ah, shi Ibrahim ya ce duk an kore mu waɗannan ya ce wa rushdi kuma Allah ya kawo mu mazaje shiryayyu Wani ilmi mazaje masu ilmi wal fauzi mazaje waɗanda suke masu rabo sai ya ce salahu ahibbai ya luhu limubsi shobra ya ce ingancin almajirai na da kuma wato girman almajirai na a fili ke inji shehu ibrahim in kaga almajiran shehu ba sai an gaya ma almajiran shehu bane kai ka san na shehu ne saboda zaka gansu masu jin tsoron Allah zaka gansu masu ilimi zaka gansu masu ibada ba za ka gansu suna wasa da wani abu na shari'a ba shehu ibrahim ya ce to ni almajirai na a fili suke babu almajiri na da ya buya daga duk wanda aka ganshi yana wasa da sallah yana wasa da azumi yana wasa da karatun alqur'ani yana yin abun da ya ga dama ya dauko halal ya ce haram ne ya dau haram ya ce halal ne to wannan baya alaka da Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya faɗa ba nawa bane kuma ba mu da alaka sannan za mu ga Shehu Ibrahim saboda muhimmancin da yake nunawa wajen riko da shari'ar manzon Allah mu gane hmm. duk wanda yake cewa shi dan hakika ne yake wasa da Allah yake wasa da Annabi ba na Shehu Ibrahim bane radiyallahu ta'ala anhu shi yana faɗa yake cewa ta'alau ila ila nahji sawi lina'budan ilahan barana la lisantin wala manshi shi ya yace ya ku jama'a duk ku tattaro ku zo waje na idan kun zo waje na mu daidaita wajen bautawa Allah da ya halice mu ba ruwanmu da wata magana duniya banda bautawa Allah shi kadai to da Allah wanda ya zo ya ce shehu Ibrahim ko kuma dukkan halitta Allah ne to wa za a bauta ba misali yanzu sarki zaki irin maganganun da su yan hakikan ƙarya suke faɗa ya ce kai Allah ne wancan Allah ne wannan Allah ne to za a bautawa kenan kowa bautawa kanshi kenan to to ba hikima kenan kaga abu ya rushe yayi ya ce komi Allah to mm. kaga hikima ta rushe a ga'ida yanzu sarki zaki ko da gidanka ne kafin gidan ya zama gida kai kadai ne sai ka auro mace Daga auro mace sai ta haifa ma da ɗaya ta haifi na biyu ta haifi na uku da Allah sai a ce duk gidan ɗaya ne a'a ba zai yiwu ba a ce uwar ita ce uban uban shine uwar ɗan shine uwar ɗan shine uban zai yiwu hmm, ba zai yiwu ba yanzu wanda ya ga matar gida ta fito sai ce ga alaji ne ya fito da Allah mai sunansa ma'aukaci mace ne ta fito Mm. mace ne ta fito daga gida sai ce ga alhaji wane ya fito da Allah ba mm. mahaukaci ba kenan to ashe ko a gida ana samun ga mai gida ga 'ya'ya ga mata mm. to Allah tabaraka wa ta'ala yayi halittarsa yace ni ne makagin halitta wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir sai yace to ina da bayi kuma masu bauta min sai wani yace a duk ɗaya ne kawai to yanzu kaga babu wanda zai bauta wani ko kuma kowa sai bauta wa kansa kaga abun ya rushe to saboda haka sannan cikin abubuwan da shehu ibrahim yake faɗi don mu gane inda matsayin shehu ibrahim take yana faɗa yake cewa nukarriru haqqan la ilaha siwa allazi lahu alkhalqu wal amru al-azimu tamannu shehu ibrahim yake cewa radiyallahu ta'ala nukarriru muna maimaitawa dan ma duniya ta ji muna maimaitawa haƙƙan da gaskiya la ilaha babu wani Allah in ji shehu ibrahim siwa allazi face ubangijin da lahul khalqu dukkan halitta nasa ne wal amru al'amuran da yake lura da halitta nasa ne al azimu girma na Allah ne yace ba mu da wani Allah sai wannan Allah in ji Shehu Ibrahim wani kuma ya shigo rigar Shehu ya ce kowa Allah ne to do Allah sarki zaki Shehu Ibrahim ya ce ga Allahnsa wani ya ce kowa Allah ne to waye malamin sa kaga baya tare da Shehu Ibrahim Allahu akbar baya tare da Shehu Ibrahim tunda Shehu Ibrahim ya ce nuku la ilaha siwa lazi lahu al-khalqu wal amru al-azimu tamannu shobra ya ce ba mu da wani Allah sai Allah malici wani kuma ya ce shi almajiri shehu ne wai amma ya ce kowa Allah ne shehu Ibrahim ya ce muna da Allah shi kuma ya ce kowa Allah da Allah maganan wa za mu dauka sarki zaki na shehu Ibrahim na shehu Ibrahim za mu dauka wancan sunansa mahaukaci kawai sannan shehu ya ƙara magana yake cewa zaman lafiyan kowa sannan zaman lafiyan halitta shine bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sabilu salamin fitba'i muhammadin rasulun karimun muktafan wa aminu shobran ya ce hanyar tsira hanyar zaman lafiya shine bin hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin annabi ne wanda yake mai girma wanda yake bibiyan annabawa sannan shine amintacce a wurin Allah tabaraka ta'ala saboda haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya barranta da waɗannan mutane. ba yi da alaka da su ba su da alaka da shi su suke danganta kansu da shehu amma shehu ba ruwansa da su sannan sarki zaki har yanzu idan muka ɗauki irin tunanin su kamar yadda na ji domin na ji tattaunawa da aka yi tsakanin shek aminu wanda 17 da kuma ɗan aji da Allah tambayar da za mu yi sarki anan irin martanin da za mu ƙara miyar musu tambayar ita ce na farko kafin ni in zo in yi magana ya kamata in zan tattauna da ni da kai in faɗi kaina ni ne wane sannan ga malami na shi ne wane gawa ne shine na a wajensa na samu duk abin da na samu daga nan ake fara muƙabala sannan a tinkari muƙabala to da Allah yanzu shugaban mai jagoranta yan hakika wanda ya zauna da shi mala aminu under 17 sunansa fa dan anti ba fa dan uncle ba dan anti da Allah a danganna ka tukuna a ce kai yanzu murabbiyarka mace ce da Allah daga nan abu bai ruse ba Abunda da yasa na faɗi wannan dan anti wala Allah za a duba mahaifiyarsa kenan dan anti mahaifiyarsa anti wala shi ya ce masu mahaifiyarsa ce sarki zaki eh, to amma shi dan ko ba za a danganta ce wala Allah murabbiyar shi kenan ba a a ba haka abun yake ba abun da ya faru eh wanda ta rene shi wai ta nuna mar Allah wai ita ne ake cewa antin ah shai ya wannan yake faɗa wannan magana sources ya fito daga gare su ne shayi. Ah, wannan haya abun a fili yake kamar fitowar rana sarki zaki. Cewa anti ita ce ma eh, eh, murabbiyar shi yasa ake kira ake kira shi da dan anti. Eh, warai kuwa da gaske ai wannan magana a fili take babu koyo ka tambaya da kyau. Hakuri in ya fito akan wannan magana zaka iya kare kanka shayi hakuri? In Allah ya yarda zan kare, zan kare da gaske makuwa. dan anti antin murabbiyar shi ba Shehu Ibrahim ba antin ita ce eh da gaske ba ai ba ma Shehu Ibrahim ba Shehu Ibrahim kan dama ya mar nisa abun da muke magana shine yanzu a ce sarki zaki duk irin rijalu da kibaru manyan waliyan nan da aka tara a cikin dariƙa. ka rasa waye murabbinka sai murabbiya mace duk da ba mu rena mata ba ana samun waliyai a cikin mata kenan ba wai ma'aikata ba mu rena mata na dalilin da za ka kira shi dan anti kenan wato ba antin ba ma'aifiyan shi bane wato murabbiyan shi kenan antin yawa yawa sa ce wacce take nasarawa ai sananniya ce ba koyayya bace sarki zaki o ita antin okay to amma to abun mamaki sai anan anan shayi ai ana iya samun wasu ga eh, sai da muhani tana da almajirai wanda su murabbiyan eh, ita ce murabbiyansu mace ana samu eh akwai aibu mace ta zama murabbiyanka eh yawa babu aibu amma yanzu ai kace sai da umma hani na sai da umma hani kan baka santa ba ban santa ba duniya ba a santa ba ne a ai ita ita ita ita <laughs> ita ba magana ai <laughs> to yanzu an ce baka anti kuma ina zaka yi to yanzu an ce anti yanzu kai sarki zaka ina zaka nemo anti to Na'am. ai anan magana take. Ai a san ka a san malamin ka shine burgewa. Mm. saboda haka idan an ce murabbiya mace ce to wace ce ita daga ina ta fito ai abin da ake aunawa kenan. Amma sai an lalume a nemo waye murabbin ka ai kaga an wahala ka wahalar da mutane. Kuma sannan sarki zaki har yanzu abin da muke tunani duk lokacin da aka ce an samu jagoranci amma mace ne za ta jagorance ka ai ba cika tsira ba domin annabi ne ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya mm. ce lam yaflah wallau amrahum imra'atun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala mutane su samu idan mace za ta jagorance su inji annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga shi yasa aka samu wannan matsala da a yanzu ake fama da ita sannan har yanzu a ta dukkan wannan da aka tara a rasa wanda zai zama matafi ok matsalan da ake na shugaba da zai jagora ta ta zama matsalan da ake samu da yake anti ita ce wanda ta zama murabbiyar shi kenan shi ne babban matsalan eh ana ake samun matsala saboda jagorancin mace ba zai taba kawo alheri ba saboda ita ma tana buƙatar a yi riko da hannu ai yanzu kaga idan ka duba a ƙasar mun nan kaf inda wannan matsalan take faruwa in an ce yanzu waye jagora sai a ce shi wannan dan antin shine jagoran masu haƙiƙa to sai a tambaye ka waye sa sai a ce ma mace ce dala daga nan al'amari bai rushe ba al'amari ya rushe ina laifin duk rijalu da muke da su da shehu da su kuma abun da zai sa ka gane yan haƙiƙa na ƙaryan ƙarya suke yi wacce zawiya ce kowane shehi ne a cikin shehunan tijjaniya na Najeriya wanda aka ce ga wani shehi fitacce almajirin shehu Ibrahim wanda duniya ta marshe da shi almajirin shehu ne aka ce yana jagorantar irin wannan shedancin akwai ne babu daga nan za ka gane cewa shedanci ne ba hanyar Allah ba ce sannan har yanzu saboda kar mu cinye lokacin mu a sarki zaki masu danganta kansu da wannan haƙiƙa ta ƙarya na ji maganganun da ya faɗa tsakanin sa da Malam Aminu Unda 17 anan nake so in yi magana yana cewa abun da yake sa abun da yasa komi ya zama Allah yana jan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya ruwaita wanda Imam Bukhari ya ruwaici wannan hadisi hadisin da ya yi ta maimaitawa ya faɗa ya sake ya faɗa ya sake hadisin nan na kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu da tambayar anan ita ce duk malamai magabata wa ya fassara wannan hadisin da yana nuna cewa komi ya koma Allah Allah ya koma komai sana abu na biyu idan misali ayan da ya ja cewa ai annabi adam alayhi salatu wassalam Allah ya busa man rai daga ransa ne to tunda annabi adam ruhi ne daga ruhin Allah ai yanzu komi ya koma kenan daga Allah saboda haka komi zai zama Allah idan irin wannan tunanin ne dan anti yake yi cewa tunda annabi adam Allah ya faɗa wa nafaqtu fihi min ruhi to sai mu duba qur'ani yana ce musu ashe su kafirai ne dalili annabi isa alayhi salatu wassalam ubangiji ne da kansa yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama sai ce wa ruhun minhu annabi isa kalma ne daga Allah sannan Allah ya jefawa eh, wa alqa eh, wa kalimatu alqaha ila maryama sai ce wa ruhun minhu annabi isa ruhu ne daga Allah yadda ɗan ante yake cewa annabi adamu ruhu ne daga Allah shi yasa komi ya zama Allah annabi isa ma Allah ya kira shi ya ce to annabi isa ruhu ne daga Allah amma sai muka ji Allah kuma yana cewa duk wanda ya ce wa annabi Isa Allah ko dan Allah kafiri ne eh. laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam hmm. wani wuri laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa duk hmm. wanda ya ce wa annabi Isa Allah ko ya ce wa annabi Isa dan Allah to ya zama kafiri to idan muka ɗauki cewa ruhin annabi Adamu da Allah ya busa mar shi ya mai da annabi Adam ah, ya zama komi Allah to annabi isa da Allah ya ce ruhin Allah ne Allah ya ce duk wanda ya ce annabi isa dan Allah ko Allah ya zama kafiri saboda ka ashe duk wanda ya ce wai annabi adamu ruhinsa ne daga Allah shi yasa komai ya zama Allah in muka ɗauki wannan hukuncin da Allah ya faɗa wa annabi isa annabi eh, duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama kafiri saboda ka dole ne ya zama mutane su dawo su gane cewa masu wannan ikirarin ba 'yan ɗariƙa ba su da ala duk da sun ce su 'yan ɗariƙa ne amma fa ɗariƙa ta riga ta kore kuma mutum bai zama ɗan ɗariƙa sai ya zama musulmi baya zamantowa ɗan faiba sai ya zamanto ɗan ɗariƙa to gaba ɗaya sun saba da abin da shehunan suka karantar da mu saboda haka wannan tunani ne wanda yake na ahalul hululi wanda suke cewa koma ya sauka a cikin Allah kuma a ƙa'ida mun sani akwai fana'i akwai baƙa'i domin fana'i da baƙa'i wasu abubuwa ne guda biyu wanda ƙur'ani ya kawo mana su idan suna ɗaukan wannan ne to lalle ba su fahimci Allah ba ba su san Allah ba garin neman Allah ne suka ɓata wajen neman Allah saboda ka waɗanda suke kiran kansu yan hakika ba ma wai maganan cewa kafirai ba kai sun ma fi kafirai ɓata domin kafirai sukan ce su suna bautawa gumaka ne cewa liyu qarribuna a eh, inda suna cewa walladhina takazu awliyan duni inda eh, ila Allah zulfa muna bautawa gumaka ne don su kusanta mu da Allah ashe sun yadda akwai Allah to amma waɗannan su sun ce komai ma Allah ne ashe kaga kafirin da yake bauta yana cewa yana neman yardan Allah ne da bautan gunki ya fi mai kiran kansa ɗan haƙiƙa na ƙarya a matsayin cewa komi Allah ne saboda haka wannan duka abubuwa ne waɗanda su sun su yadda suka ga dama ba wai ɗariƙa ce ta koyar da su wannan ba kuma ya yi mu misali shi idan muka dubi wanda yake ikirarin cewa komi Allah ne ai daga yanayinsa kai dai in ka gani ko ba a gaya ma ba ya zama daban da mutane bai kama da mutane ba In ya shiga wallahi sai ka wai ga ka kalle shi saboda ya zama wani irin kala ba irin kalan mutane ba dalili ya yi faɗa da Allah kuma yana tsaye akan kafansa cewa har yanzu da awa yake yi domin mun ga har tafsirin alkur'ani yake abun mamaki abun haushi to saboda haka waɗannan abubuwa ba ɗariƙa bane ba kuma ba karantarwar ɗariƙa bane saboda haka muna jawo hankalin su su dawo inda Allah nan yace a zo inda annabin nan yace a zo inda Shehu Tijani ya ajiye mu inda manzan inda Shehu Ibrahim ya ajiye mu hanyar su ta yi daban hanyar waɗannan ne namu sun yi daban wannan jan hankali ne akan waɗannan waɗanda suke yi kirari na cewa su ‘yan haƙiƙa ne amma ba ‘yan haƙiƙa ba ne ‘yan ƙarya ne Allah sa mu dace. Masha Allah, masha Allah. To, uh, jama'a alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah uh, Sheikh Modibo farkon zuwansa kenan a nan kuma alhamdulillahi babban malaminmu ne na ɗarikar Tijjaniya wa'anda yau suke bawa Tijjaniya ƙarfi wa'anda yau suka zama uh, lokacin su da ya kamata a ce a ɗarikar Tijjaniya ta ci amfaninsu, kamar abin da nake faɗa cewa in an ce maka Bauchi Sheikh Sharif Sala ba yau suka fara ba in zaka je ka duba zaka ga wala Allah ma ba su kai shekarun shak Modibo ba to amma alhamdulillah ɗarika tijjaniya ta iya ta haifar mana da irin manyan malluma kamar irin su Sheikh Modibo a yau da suke ba wa ɗarika tijjaniya kariya hujja kuma Qur'ani da hadisi da maganganun Sheikh Ibrahim da wala Allah baka fahimta ba baka gane ba amma larabcinka ya baka abin da hankalinka yake nufi to amma Allah ya sa ga almatan Shehu Ibrahim da suke guda su nuna maka a'a ba larabcinka kan da kake fassarawa ba haka zai nuna maka ba haka Shehu Ibrahim yake nufi ba amma ga kan da Shehu Ibrahim ko Shehu Tijani suke nufi alhamdulillah farkon zuwan sa kenan kuma insha Allah ba karshen zuwan sa kenan ba akwai zattutuka sosai akwai littafin Shehu Ibrahim sosai da za mu roke shi ya zo ya ajiye mana yana karanta mana sati-sati akwai ababa da yawa da shayi zai amfanar da mu zai amfanar da jama'an musulmai gaba ɗaya insha Allah za mu bude layi kuma in mun bude layi za mu tsaya a kan abin da Shak Modibo ya tattauna abin da Shak Modibo bai tattauna ba in ka zo kai masa tambaya za mu sauke ka ne gaskiya iya abin da ya tattauna iya abin da za a yi masa tambaya kenan kuma kan da muka saba akwai karatuttuka Sheikh Modibo lalle maganganu da ya muna within one hour amma ya kawo muna points daban-daban da yawa a cikin zatuttukansa ya kawo muna eh, ina gani ɗaya biyu uku maganganunsa ya wubuliga point da muke da shi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas goma ya, ya wulga muna point goma which are very very important da za mu ɗauko bayan haka mu yayyanke mu zo mu saka muku da yake da muhimmanci sosai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. bari mu ba wani dama kola gyara na tafi ka dawo ta <coughs> ya kuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola sunan ka na ina ke kira sarki zaki suna na bashir awal ina kiran ku da katsina sai daga garin dandime daga garin dandime local government daga garin tambarkai sarkin zaki masha Allah Allah ya saka maka da alheri kana tare da Sheikh Modibo akan wannan layi To sarki zaki mu gaskiya mun cika da farin ciki sosai ba abin da zamu ce ma Sheikh sai godiya da fatan alheri. Masha Allah. Wannan kariya da suke ba da rikan nan muna ta musu adda Allah ya musu jagoranci Allah ya rike hannunsu. Amin amin amin amin amin. Su kuma masu kokarin ba ta wannan tafiya Allah ya mana maganinsu. Amin ya rabbi. kuma muna bara addu'o'i a gurin su malam da Allah kar su gajiya su manta da mu a irin halin da muke ciki a nan yankunan mu. Masha Allah. da yan uwa Musulmi kuma zannan sarki zaki roƙon mu ga duk masu bin wannan shafin salati goma hadiya zuwa ga Alhaji Salo mai kankan. Na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Na gode da danan da kake mini kullum gaskiya yana ina ina farin ciki da haka. Na gode. Na gode sosai. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Eh, kana suna Aminu Baban Malam daga Bauchi. Masha Allah, Malam Aminu Baban Malam kana tare da Shak Modibo akan wannan layi. Abin ji daɗin karatu sai Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah kuma ya yawaita mana irinsu. Amin. Allah ya tsare su ya tsare albar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yawwa dama ni na gaisuwa da kuma sarki zaki da Allah a taimake ni akan dan wani magana da yake ma a ƙasa. Ba dama insha Allah za mu ji da wannan bari mu ba wa shehu dama na gode za ka bi magana insha Allah Ka ji? Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Kola ya suna kargai na ke kira? Barka da Barka ka dai ya sunan kargai na ke kira? Kana magana da Salisu Tayyib Lol daga nan. Eh? Sunana Salisu Tayyib daga nan Zaria. To Malam Salisu kana tare da Shak Masha Allah kana tare da Shak Modibbo akan wannan layi. Na'am ina ma bakonka barka da zuwa ina mai fatan alkai. Yana ji yana amsa. amsa. Daga farkon fara karatu har zuwa yanzu mun ji daɗin karatu sosai karatu ya yi kyau masha Allah. Masha Allah. muna mai malam addan Allah shi kara basira kuma su wa'annan mutane da suka jefa kansu a cikin wannan yanayi muna mai masa addan Allah ya shirya da su kuma malam ya yi nasiha sosai game da su da karatuka masu faɗi wanda in dai mutum shirya yake so to insha Allah zai ɗauki wannan karatun na malam a matsayin ka'idi ya zuwa ya dawo tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. Sallallahu alaihi wasallam. To, mun gode. Ka abin da zai iya cewa kenan a gaishe mu da malam sosai malam sarki. Malam yana ji yana ansa. Sosai Allah ya saka da Allah kuma. Amin. Ya gama lafiya ya sauka next call akai akwai na cut callin ka zaka ka sake kira back alhamdulillahi wai a iya ji a iya faɗa alhamdulillahi maganganun da shak Modibo ya yi mana anan za mu yanyanke da kanmu saboda mutum na iya yi magana shi kaga an yanke masa magana ba abin da mai ke nufi ba kenan shi kaga an je an kawo wani akasarin abin da mai ke nufi yana cikin hikima da dalilun da yasa mu kan kanmu muke yayyankewa mu turo maka ga maganan da shi yake ga point abin da shi yake nufi ah, abin da za mu yanka maka mu tura maka kai da kanka ka san akwai ma'ana akwai amfani ba wani ce a ah, ai yan anti yan anti kamar kan da shi yace ai su ne ainihin yan ɗarika ko kuma ya ce wani ainihin yan ɗarika shi ka yanki ta wurin ba haka yake nufi ba ya yi magana da tsawo a ah, irin ababa haka yasa muke yanyanke ababa muke zuwa muke saka muku anan very good point da shan yake yi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka ka dai kola ya sunan karga ina ke kake kira eh, Shamsuddin daga Algeria. To, Malam Shamsuddin daga Algeria, kana tare da Shak a kan wannan layi. ina yin malamin fata alheri kuma mun saurare na shi da kyau da kyau to shakka yana jin ka yana amsa na fatan alheri gaba daya mutane amfani mutane su aiki da shi amin amin amin amin ya rabbi in wannan rikici na Najeriya abin ya Allah ya samu da sauki gwaran abin ya yi sauki sosai amin Insha Allah, mun gode. To, ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola.

A ya kuri, ya kuri, kan maganar da bamu da hujja kai, ya kuri, ya kuri. Mu tsaya kan maganar da shehi ya yi. Kola, kola, ya eh, mu tsaya maganar da shehi ya yi yana da kyau. Ka gane, shehi bai ce ‘yan izala ke mara musu baya ba, ba cikin karatun shehi, ya kuri. A'a, daga, daga abun nan da shi da eh, shekaru Aminu suka yi. Okay, okay, to. So. mukabalan nan da da Andira Sheikh Aminu suka yi. Eh. Bayan wannan shi da baka kai baka gani ne program da ake yi akan dalika. Babu dukkan su duk gaba da yansu ba ɗayan eh ya anti suke goya ba. Eh, amma ina zuwa ai dan anti dan anti ya nuna cewa ba ba ba ba akwai video clip da yayi mun saka ya nuna cewa wai shi abin da yake yi ba ɗarika wai bai tsaya kan ɗarika ba musulunci yake yi. Yasa wanda zai ce kaza ko dan zana ko dan shiya ko dan kaza ai ai dan anti ya yi wa kowa gudun goro ne ko ba ka ba kola eh eh kola ka mu kawo wannan ciki kaga abin da sa nake son ka gane ba ka mu ka mu kawo wannan mu tsaya kan maganar da malam yayi na fahimce wallahi na fahimce ka eh eh Allah saka maka alkhairi haka nake son ka faɗa haka nake son ka faɗa kawai abin da nake son ka faɗa kenan Allah ya saka maka na alkhairi eh eh abin da malam ya faɗa shi muke ji domin malam ya karanto mana Qur'ani malam yana annabi annabi annabi annabi ya kuma dawo shehu tijjan shehu ya kuma dawo shehu Ibrahim shehu Ibrahim shehu Ibrahim to yanzu wannan kawai bai bai bai ishe dan ka hujja ba Allah fa aka ce maka annabi aka ce maka shehu tijja ibrahim to yanzu me kuma ya saura maka to ka gani eh yasa haka ne ya fi fadanta tun da ana sanar da mu ana ganar da mu ai ba sai mun yi kamu wani eh yasa dan Allah kan ka sai dai dan anti ya dawo kuma ai da su dawo very good very good Allah saka maka da alkhairi nagode nagode nagode jama'a da Allah kowa zai kira akwai wani zatuttuka in muka yi kamar za mu ci wa shayi eh, sunan shiga yake cewa za mu ci masa albasa a baki shai ai shai baya tsoro ya faɗa to amma ku bar mu tsaya akan abin da shai ya tattauna abin da shai ya tattauna na san abin da muke yi na san abin da nake yi don Allah ku bar mu tsaya kan haka eh ai tun da shai yana tare da mu kuma farkon karatun ta kenan in kuma insha Allah ba karshen karatun karatun shai kenan ba yasa na san abin da nake yi bari mu tsaya iya abin da shi ya tattauna ya muna very important assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kola ya sunan karga ina ke kira lafiya kalau ya sunan karga ina ke kira lafiya kalau ya sunan karga ina ke kira Egypt to a ah, malam Muhammad daga Egypt to kana tare da babban shayin mu Shak Madubu, akan wannan layi ina ilawa babban shekin malami barka da soka wannan shafi da albarka masha Allah yana ji yana amsa ina muku fata alheri wannan maudu'i da aka sa kuma Allah ya saka da alheri ta kayatar sosai Masha Allah. Masha Allah, mun gode maka Allah saka da alkhairi. Mun gode a mana da Egypt gaba daya. Masha Masha Allah. Amin, amin, amin, amin. Na gode, na gode, amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin, ya na gode, na gode ta suna. To jama'a an kira ku hakuri yanzu aka za mu tsaya haka malam zai mana taliki ya yi mana addu'a insha Allah sauran karatu tuka malam za ku gani daga baya kuma malam ya fara karatu za mu shirya da malam mu ga ranar da za mu samu masa ya ta zuwa yana fahimtar da mu yana amfanar da mu Allah yadda to bismillah shek to alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullah salatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah sarki zaki muna jaddada godiya ga ubangiji tabaraka ala da ya bamu wannan dama kuma muka isar da wannan sako muna fata Allah ya sa sakon ya zama dalili na amfanuwan al'umma gaba daya kuma muna fata wannan sako ya zama ishara ga dukkan waɗanda suke ganin kamar masu irin wannan hali ko masu irin wannan aƙida suna tare da mu lalle su ji daga bakin mu kamar yadda shehunan mu kullum suke faɗi cewa waɗannan mutanen aƙida su daban tamu daban to yana da kyau a ji wannan daga bakin mu kuma bai kamata a ce sun yi abu an yi wa ɗariƙa gaba ɗaya hukunci da abun da suka yi ba ai a ƙa'ida sallah tana ɓaci ne daga liman ba sallah tana ɓaci ne daga mamu ba to tun da su waɗannan ko a mamun ma ba a san a wani sahu suke ba balle a yi musu hukunci a ce dariƙa ta ɓaci saboda su so yana da kyau mutane su yi wa dariƙar adalci su gane kamar yadda muka faɗa a shimfiɗan mu ta farko a kowane ɓangare ana samun waɗanda suke sun zama wani abu daban a cikin tafiyar mutane so muna fata wannan karatu Allah sa ya zama dalili wanda zai kawo mana gyara a cikin wannan al'amari namu albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan daga ƙarshe a eh, magana da aka yi akan mata kana ɗauka ko an mai da mata baya ne a'a mu da abin da muka sani da shehu ibrahim da kansa yana faɗa yana cewa ya ayyuhal banatu zahibna ila nailil ula amma bil abdani fala shi ya ya ku taron mata ku tafi wajen neman ɗaukaka wurin Allah amma da ƙoƙarin ibada ba da jiki ba saboda kada zo a yi gogayya tsakanin maza da mata a cikin sha'ani don a nuna mana yadda shehu yake ƙara tsaftace sha'anin tafiyarsa saboda haka ana samun mata su zamanto manya-manya amma dai ba zai yi girman su ya danganta da abun da ya shafi na maza ba saboda haka muna fata waɗannan abubuwa za su zama ishara cikin abubuwa da muka karanta muna fata Allah mana jagora daga ƙarshe kai sarki zaki muna ma addu'a Allah ya dama sunan ka sarki zaki ga ka sarki kuma ga ka zaki ai sunan masu mayewa sarki Allah <laughs> kai sarki ne kai zaki ne duk kai kadai ka san a daji ma zaki sarki ne to kai yanzu cikin mu kai sarki ne kuma an kuma ka zama zaki kare yanzu <laughs> to muna ma addu'a wannan suna dama suna yakan yi tasiri kuma sunan ya bi ka to muna ma addu'a Allah ƙara karfafan ka albarkan manzon Allah Allah ya ma dafa'i daga dukkan sharri Allah ƙara ma ɗaukaka Allah ma kariya da kai da iyalanka da yin wannan kokari da kake albarkan Allah muna kuma godiya da kai da dukkan yan uwa da suka saurare mu da yan uwa da suka ba da gudunmuwa saboda wannan karatu ya iso zuwa yanzu muna addu'a Allah saka kowa da alkhairi alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata kuma Allah ya hada mu a wani lokaci saboda a ci gaba da abun da za a iya na abun da ya shafi lamarin mu na addini Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara Albarka manzan Allah muna addu'a wa kasar mu Najeriya Allah kawo mana dauki Allah kawo mana zaman lafiya zabe da aka sa a gaba mun Allah zaba mana mutanen kirki Allah ba mu aminci da zama lafiya a ƙasar mu kashe kashe mutane da satan mutane muna addu'a Allah ya ɗauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ba mu aminci da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ta'ala barakatuh mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode to jama'a insha Allah za mu tsaya nan in Allah ya yarda gobe muna tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan hakkoki annabi sallallahu alaihi wasallam da ke kan dukkan mutane dukkan mahalittar musulmai dukkan mutane ba ma mahalittar musulmai dukkan mutane Hakokin annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah abinda zamu tattauna kenan in Allah yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a kama manta in Allah ya yarda gobe ranar Lahadi karfe tara da rabi gobe on the 22nd uh, 22nd of May 2022 muna tare da shek Malam